This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na da Hashin kuma tare da baya ko makera da sauran abokan aiki muka sake dawo muku a wani shiri na daren yau Juma'a ta babbar rana. 26 ga watan Afrilun 2024. Cikin shirin za mu duba batun karancin man fetur da ya haddasa dogayen layuka a gidajen mai da ke faɗin Najeriya. Haka kuma za mu tsakuro kaɗan daga cikin shiri na musamman na zauren BOA da wasu gwamnonin arewacin Najeriya suka amsa tambayoyin wasu 'yan ƙasar a nan Washington. Sai kuma shirin tubalin tsaro da ke bibiyar lamarin tsaro da Hassan mai na kai na zai gabatar mana. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya bayyana damuwa sosai game da goyon bayan da kasar china ke baiwa masana'antun kera makaman kasar rasha a yau juma'a yana mai gargadin shugabannin kasar china cewa washington ka iya sanya takunkumi akan wannan lamarin kalaman blinken a birnin beijing yana zuwa ne jim kaɗan bayan da ya gana da shugaban kasar china shi jinping da wasu manyan jami'an kasar china a yayin tarukan da suka shafi batutuwan saɓani da dama tsakanin ƙasashen biyu a kusa da babban ajandar blinken jama'an amurka sun ce akwai batun kayayyakin da china ke samarwa a kasar rasha kamar na'urar microchips da na'urorin aiki da sauran kayayyaki da rasha ke amfani da su wajen kera makamai da za su yi amfani da su a yaƙi da take yi da ƙasar ukraine na faɗa wa shugaba shi idan china ba ta duba wannan batu ta magance ba to mu kuma za mu azata kunkumi in je blinken tsohon mawallafin labari a kan jarida david parker ya dawo ya ba da shaida a rana ta hudu a yau juma'a a gaban kotu da ke shari'an aikata laifi a kan tsohon shugaba donald trump a jihar new york yana shirin amsa wasu karin tambayoyi game da yadda ya zo ya biya dala dubu ɗari da hamsin na haƙƙin da mai gudanar da shirin playboy ta buƙaci na mu'amalar aure na tsawon watanni da shugaban ƙasa da ka iya zuwa nan gaba a jiya alhamis peka ya shaidawa masu taimakawa alkali yanke hukunci su goma sha biyu cewa ya yi imani da labarin karin mcdougal na alaka da trump duk da cewa ya musanta hakan peka ya shaida cewa Trump yana son ya ɓoye bayanan kunyan ne daga masu kada kuri'a gabanin nasarar da ya samu a zaben shekarar 2016 zuwa fadar White House. Kuma Trump bai ce yana neman ɓoye labarin ne ga matarsa Melania Trump ko kuma babbar 'yarsa Ivanka Trump ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a Masar ta aike da wata babbar tawaga zuwa Isra'ila da fatan kulla yarjejeniyar tsagai ta buɗe wuta da Hamas a Gaza, in ji jami'ai biyu. A lokaci guda kuma ta yi gargaɗin cewa farmaki da Isra'ila ke niyan kaiwa a birnin Rafa na Gaza da ke kan iyaka da Masar na iya haifar da mummunan sakamako ga zaman lafiyar yankin. babban jami'in leƙen asirin masar abbas kamel ne ya jagoranci tawagar kuma yana shirin tattaunawa da isra'ila akan sabon shirin tsagaita buɗe wuta mai ɗorewa a gaza in ji wani jami'in masar wanda ya nemi a saka sunansa domin yin magana kan batun ba da wata damuwa ba yayin da yakin ke ci gaba da rincaɓewa ana samun karuwar matsin lamba daga kasashen duniya kan hamas da isra'ila don cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tattaunawar ta yau juma'a za ta mai da hankali ne da farko akan iyakance musayar mutane da hamas ke garkuwa da su domin sakin fursunonin falasdino da kuma mayar da wani adadi mai yawa na falasdinawa da suka yi gudun hijira zuwa gidajensu a arewacin gaza tare da takaita dokokin zirga-zirga a kansu in ji jami'in na masar a hali da ake ce kuma kungiyar hezbollah ta kasar lebanon ta harba makami mai linzami da makamin atilari a kan ayarin motocin sojojin isra'ila a yankin da ake takaddama a kai a kan iyakar kasar inda suka kashe wani farar hula na isra'ila in ji kungiyar da kuma sojojin isra'ila hezbollah ta ce mayakanta sun yi wa ayarin motocin kwanton bauna ne dab da tsakiyar daren jiya alhamis inda suka lalata motoci biyu rundunar sojin isra'ila ta ce harin na kwantar bauna ya raunata wani farar hula na isra'ila da ke aikin samar da ababen more rayuwa kuma daga baya ya mutu sakamakon raunuka da ya samu fadan da bai yi tsanani ba da ake a kan iyakar isra'ila da libanan ya sha yin barazana ga sake barkewa yayin da isra'ila ta kai hari kan mayakan hezbollah a 'yan watannin nan dubun dubatar mutane ne suka rasa matsugunansu a bangarorin biyu na kan iyaka a bangaren isra'ila kuma faɗan kan iyakan ya yi sanadin mutuwar fararen hula goma da sojoji biyu yayin da a bangaren libanan aka kashe fiye da mutane 350 da suka hada da fararen hula 50 da 'yan hezbollah 271 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya yi gargadi a yau juma'a cewa kwace babban tashar nukuliya da kasar rasha ta yi yana barazana ga haddasa bala'in turilin rana a daidai lokacin da kasar ke bikin tunawa da bala'in nukuliya na shenobel a shekarar 1986 dakarun rasha sun kwace tashar makamashin nukuliya ta saprosia da ke kudancin ukraine a kwanakin farko na mamayar da suka yi a shekarar 2022 bangarorin biyu na zargin juna akai-akai da yin barazana ga tsaron wurin cibiyar nukiliya mafi girma a nahiyar turai kwanaki 785 yanzu 'yan ta'addar rasha suna ci gaba da yin garkuwa da tashar ta zaporozhia in ji zelensky a shafukan sada zumunta ya kara da cewa nauyi ne da ya rataya a wuyan duniya baki daya da su matsawa rasha lamba don ganin ta 'yantar da tashar ta nukuliyar zaporozhia tare da mayar da ita ga cikakken ikon ukraine da kuma kare dukkan cibiyoyin nukuliyar ukraine daga hare-haren rasha Baba ku muke da ke ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a farkon makon nan ne 'yan najeriya suka wayi gari da karancin man fetur a wasu san kasar wanda hakan ya haddasa dogayen layuka a gidajen mai wakilin murya amurka rukayya basha ta zagaya wasu gidajen mai domin ba mu rahoton abin da ke faruwa a farkon makon nan ne 'yan najeriya suka wayi gari da dogayen layukan ababen hawa a gidajen mai a sassan kasar haɗi da babban birnin kasar abuja hakan ya sa na zagaya wasu gidajen mayuka da ke birnin na tarayya. To gani a gidan man dan marna da ke a wuye a babban birnin tarayya Abuja. a inda wannan gidan man ya cika makil da masu bukatar shan mayi to ko menene dalilin wannan dogon layi malam jamilu muhammad guda ne da na tarar da shi a wannan gidan mayi ga kuma abin da yake cewa man ya yi tsada sosai gaskiya kuma samun shayi wahala saboda mutum zai iya awa biyu uku bai samu mai ba idan ya bi layi kuma masu gidan man sai ka zo sayan man da kuɗin kama amma sai ka ta hada su da allah da annabi su baka to yanzu nan da na ganka ka samu ka siya man ya ban samu na saba ba da so samu amma shiga cikin gidan man ma nake so ma ba san hana ni shiga Alhaji Bashir Salisu shine shugaban dillalan man fetur ta Ibman reshen Arewa maso yammacin Najeriya. ya ce basussukan da suke bin gwamnatin tarayya da kuma tsadan man fetur ne ya sa mambobin su suka rage jigilar shigowa da mayin kuma abin da ya sa yi karanci. An tashi babu mai a Abuja, to ai ba Abuja ko ina ma babu mai. Saboda idan kika duba man nan ma ya yi karanci kuma karancin da ko akwai shi ma masu gidajen ma ba su ya ɗauko shi ba saboda an rike musu biliyoyin kuɗi. biliyoyin kuɗi muke bi a downstream shi les din ya ki biyan mu kuɗi mun yi kukan mun yi kukan mun yi kukan kwanaki ma da ya zai ɗauki biliyan sha uku ya biya mu ya za ka je ka ɗauko kaya kana bin bashin biliyan wajen ɗari da wani abu an ki biyan ka sannan kuma a ringa cewa ka je ka ɗauko kaya gwamnati ta cire an yi an cire subsidy kudaden mu muke bi ya ba mu kudin mu yaki ya ba mu in mun zo ya ce yana bin masu depot depot kudi amma ya ke ke tafi da ofis ɗinsa to a sa wannan wahalar ma ai sai ta fi haka saboda abin da yake faruwa ya biyan mu haƙinmu. Na yi ƙoƙarin tuntuɓar kamfanin albarkatun mai na NNPCL amma haƙata ba ta cimma ruwa ba sai dai a wata sanarwa da kamfanin na NNPCL ya fitar mai ɗauke da sa hannun jami'in sadarwar kamfanin Olufemi Sonoye ya ce musabbabin ƙarancin man fetur a ƙasar ya biyo bayan wasu tsaiko da suka samu amma yanzu sun shawo kan matsalar. olufemi ya kara da cewa kamfanin na da isasshen mai da zai wadatar da kasar kuma babu wani karin farashin man fetur da za a yi rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya a da rukayya basha to daga najeriya sai mu yoyo nan birnin washington dc da ke amurka a ci gaba da kawo muku doguwar tattaunawa da aka yi a zauren voa da gwamnonin arewacin najeriya da suka da gwamnan jihar katsina da kaduna da kuma zamfara a wannan gabar wani ɗan najeriya ne mazaunin amurka ya mika wannan tambaya kamar haka sunana sunday bitrus ni ne shugaban zumunta association wato shugaban mutanen arewacin najeriya da ke nan amurka tambaya ta a yanzu ga duka gwamnonin ne saboda mun ga alamun cewa kamar inda gwamnan katsina ya faɗi akwai damo'i irin wanda ba mu sani ba cewa mutane daban-daban wanda ba kwa tsamani suna cikin harkan ta'addanci me ake ciki yanzu da za a ƙara wa mutane a juya hankalinsu ga inda za su rika samun abin da ya fi wanda suke samuwa daga aikin ta'addanci musamman alal misali harkan na'urar kwamfuta ko wata sana'a wanda zai iya sawo ana kawowa kudade dala ana biyan su amma suna a najeriya na gode to alhamdulillah na farko maganar ta'addanci nan da muke ta fama da shi yau a najeriya kuma a kasashenmu yana da nasaba ga irin yadda al'umma suka samu kansu a da watakila a lokacin nan ba a yi mutane adalci ba mutane suna nan zaune gari ba aikin yi da sauransu da makamantansu wanda ga tunani na yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka tura mutane suna wannan abuwa to amma ko shi ya kamata mu yi tunani ba abu ne wanda za a ce yau muna farin ciki ko muna murna da shi ba mu yanzu da muke a matsayin gwamnoni na wa'annan jihohi mun fito da hanyoyi daban-daban ta yadda za mu iya taimaka ma al'umma samu aikin yi a jihohinmu wanda ga tunaninmu idan al'umma suna da aikin yi to kusan zai ɗauki hankalinsu daga irin wannan ta'addanci da ake amma duk da haka ba abu ne mai sauƙi ba abu ne sai mun samu haɗin kan al'umma kamar yanzu yadda ake magana ai wurare da yawa kusan zan iya cewa 'yan gida ne suke wannan ta'addanci kamar mu a zamfara fulani ne da hausawa wanda 'yan zamfara ne nan aka haife su an san iyayensu an san inda suke zama da makamantansu sannan idan mutane ba sa fitowa suna tona asirin irin wannan abubuwa abu ne wanda yake da wahala kam yanzu lokacin da kake magana jigawa da kano ai inda allah ya taimaki kano lokacin da aka fara ta'addanci mutane sun fito sun ba gwamnati goyon baya akan cewa ko da ɗana ne na san cewa yana ta'addanci zan miƙa shi ga hukuma don me kaga ana kasuwanci a kano ba wanda yake so ya tabbatar da cewa abubuwan nan sun ruguje sun ba gwamnati haɗin kai wanda ya taimaka sosai wajen shawo matsalar tsaro a wannan jihohi shi za ga cewa irin wannan ta'addancin da ake muke fama da su yanzu su ba su da shi a kano kuma ba su da shi a jiga sau haka mu mutanen mutanenmu sai mun tashi haikan mun taimaka ma gwamnati da duk wani wanda aka san cewa abin da ake cima informal an fito da shi an nuna kuma an hukunta shi wallahi idan ba mu haka ba duk abin da za mu yi akwai rauni a cikin shi sauraka ka roƙonmu shine mu samu haɗin kan al'umma mu tabbatar da cewa an ba gwamnati haɗin kai wajen shawo wannan matsala ta tsaro da muke fuskanta a jihohinmu. Gwamnan jihar zamfar kenan Dauda Lawal ya amsa tambayar zauren BOA kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. da kowa yaushe zan je ni Najeriya yaushe zan je ni Kano yaushe zan je ni babban gida na je ni na gaida babban gida yaushe zan je ni babban gida na je ni na gaida babban gida ban hawa ni jirgin ruwa kuma ban hawa ni jirgin sama da mota ta zana zo ni kikewa motar yayi da mota ta zana zo ni kyakkyawan motar yaye ban shan fura ban cin goro kumin gawa kumin shayi ban shan fura ban cin goro kumin gawa kumin shayi na san kowa ya sani ina waƙota ina rawa ni ba na gaba da mutane kuma ba ni da laifi da kowa masu sauraro shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC za kuma zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye mu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com har ma da shafinmu na facebook yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe domin hassan mai kaina ya gabatar muku da shirinmu na gaba Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a wannan mako za mu yi tattake ne zuwa shiyar arewa maso gabashin najeriya mai fama da aika-aika irin na 'yan boko haram I want to, on behalf of all of us and men of uh, Joint Task Force Northeast Operation hardin kai welcome you to the theater. Babban kwamandan rundunar yaƙi da Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya kenan Major General W. Shu'aib yayin da yake tarbar wata tawagar 'yan jaridu da ta yi tattaki daga birnin Abuja har zuwa birnin Maiduguri a irin ziyarar nan na gani da ido don tantance ainihin gaskiyar lamari a ga mai sojoji ke yi dangane da batun yaƙi da 'yan ta'adda da kuma tabbatar da tsaro. kana a ji daga talakawa da rikicin ya shafa kai tsaye a kuma ziyarci sansanonin 'yan gudun hijira da sansanonin sojoji a yi magana da su da kuma sauran masu ruwa da tsaki sannan sai a gane me ke faruwa. Create enough time to go around the various areas uh, we have earmarked for you so that uh, you can have a vivid assessment of the progress that have been made so far in Joint Task Force Northeast Operation and Care. General W. Shu'aib. Ya gana Ali na daga cikin matan da wannan tarzoma ya raba da gidajensu. Ni ina cikin IDP a nan. Ke yar gwandiga ce? Eh, na kwan gaban na kwandiga ne. Daga wani ƙauye? Daga wannan gombale. Abin da ya fara baya-baya daga hijira. Abin da ya fara daga hijira dai muna ƙauyenmu mu wannan fitinan ya tashi. muna ciki haka ne muna ciki mu shiga nan mu shiga nan mu mu yi ba muka yi hijira muka da garin wanda wanda muka zo kwanda kuma da muka zo muka gode yan tallafa suna tallafa mana suna mana kokori suna rike mu da iyalinmu da yaran mu. tun lokacin da aka fara yakin nan kaman akwai abin da sojoji suka yi na wanda za ku ce sun taka rawan gani eh tabbas mun san abin da suka yi sun taka rawan gani sanadiyan su ne ma muka samu muka kwabce muka yi hijira muka zo nan shin shiga kauye suka wasar da mutane muka samu muka kwabce muka yi hijira muka fito nan ok yanzu da kuke zama nan kuna samun matsala kamar na yunwa ne ko rashin abinci ko kuma wani damuwa haka a matsala kan ba zai rasa ba dole matsala kan wani lokaci za mu samu matsala irin na rashin abinci ba a bayar da wuri ba dole muna cikin matsala da yaran mu muna shan wahala mu shiga jeji mu fita mu samu kaɗan wuce kafin a bada muna neman irin su samiya eh muna zuwan gona in damuna yayi fargaba kam akwai amma yanzu da da sauki abu amma daga lokaci zuwa lokaci an boko suna kawo muku hari ne yanzu a yanzu da cikin garin kawo har wani lokaci suna kawo amma ba kamar da ba yanzu kamar yaran ku suna zuwa makaranta eh suna zuwa wani makaranta ne waye makaranta eh waye a zulum ne wannan makarantar yaran suke zuwa kamar wanda kira zaki a gwamnati ai abu abu kam da yawa ne muna son taimako da yawa muna so iri kamar a taimaka mana da yaran mu ko makarantar ko abinci ko me ma ai tallafa taimako kuma muna so garin cabbal a karamar kumar kwanduga na ɗaya daga wuraren da abin ya shafa kuma na ji ta bakin mai garin. Menene sunanka? Bulama Makinta. Kai menene a garin nan na Chabbal? Chabbal Bulama ne. Ah, kamar musamman menene ya faru da ku a baya lokacin wannan tarzoma? Eh to a baya mudin lafiya makalau yan hijira ne a area nan sun zo sun zauna sun samu lafiya kuma sun fauna kowa a kauyensu. mu mudun na muna da lafiya kalau mu lokacin da aka yi boko haram bai shafe ku ba eh ya shafe mu boko haram ai da nan ba wanda bai shafe shi ba sai ya shafe ku eh akwai mutanen da an zo an kashe su da an zo an karba abu nan kudi ana kashewa ana kaddauka haka ne kamar kuma kun yi gudun hijira amukan mukan mu mai gudun bijira ba mutane ne sun zo sun yi to ka iya ne da kokarin sojojin na samar da zaman lafiya na eh haka sojojin fi sabilillah sun yi kokari muna tare da su kullum wani abu da mu sani ba wani mu yarda da za mu je mu gaya musu so su yi taya mu su kore su koma ka wajen su yanzu ba ku fargaba na na ba mu fargaba baba gana mai gana mazaunin muna gareji ne yankin da ya sha fama da kunar bakin wake daga 'yan ta'addan boko haram na tambaye shi ko menene abin da ba zai iya mantawa da shi ba a tsawon wannan tarzoma na boko haram sannan kuma wace irin alaka ke tsakanin su da tubabin yan boko haram da hali yanzu suka koma cikin jama'a abin da ba zan iya mantawa ba akwai lokacin da aka taba kawo fas sun sa boma su biyu suka dawo da suka zo su biyu din ya tara bom sai sojoji suka sa ran min sai suka ce mana to ba za a rasa sai kan boma ko ta boma muhimmi ba lazim mutanen su bar gudun muna cikin wannan process din sai kan boma sai fito muna tsaye da sojojin gaba daya sai fara ta hasu na wali mal wakilu sai daya shi kaftin ya tambaye mu me yake faɗa sai muka ce a abin da yake faɗa wannan boko haram da yake faɗa wannan abu sai ce kun tabbata shi ne muka tace muka ce mun tabbata shi ne to immediately muna wannan muna wannan process sai kan boma fito go set shi kenan sai ya kare shi aka harbe shi wannan abin da ba za mu taɓa mantawa ba kamar a kuma abin da kai ko baka suka yi wanda shi ma sai yana kana tuno shi shi din abin da har yanzu idan da tuna dan sai in gashi kamar yana yana kamar yana wannan abin haka nake gani shi wannan bai kama to mu da kan dan bokaron da ana cewa sun tuba eh. in sun shigo wurin ku hmm. kuna yin wani abu ne wanda ba ku jin daɗin su a mu muna karɓar su da hannu biyu saboda zaman lafiya ne kuma zaman lafiya kowa yake nema amma su din suna alfahari cewa mu muka kashe wani mu muka yi kaza mu muka yi kaza shine damuwa mu kowa ba jin dalilin wannan abin suna ga muku haka suna fafaɗa su ce mu muka ga halaka wannan mu muka yi kaza mu muka yi kaza haka din kowa ba jin daɗin shi amma an karɓe su a cikin society eh. amma misali ba a ba a nuna musu kyama sun damu a ah, ba su ba wanda ya nuna musu kyama ba wanda ya nuna musu kyama saboda zaman lafiya ake nan kuma ba da haka mu bare ba yanzu ya magana zaman lafiya a nan a ah, zaman lafiya alhamdulillah especially mutum da 195 ne ya zo sama da shekara ɗaya da wani abu mu ji ko kowane indiya ba 195 sector nan command ɗin da suka dawo ba mu sabon ba tun daga ba mu sabon matsala ba eh, da suna cikin gari kafin haka dora su bayan gari eh to jama'a namu din sun yi kuka suka ce akwai mutanen custom house wanda ba mu kama sunan su ba yawa to shikenan eh to menene sunanka sunana chairman Duno Magantai daga IDP camp muna albadawi nake daga ina kake a muna camp nake amma daga yana ainihin garin ainihin garin mu a maiwa muke mai wani ke zama amma fa lokal zama menene kawo ku to ni ka ya kawo mana wannan rikicin gudun hijirar nan shine ya kawo mana mun taro mun zauna muna zaune a kam yanzu muna nan president a kam muke tare da tubobin boko haram tare da su gaba daya muke zama to kamar me alaka da ke tsakanin ku da tsoron boko a kan alhamdulillah tubabben boko haram ba muna muna idp kam suke ba har suna da custom house akwai mutane tubabben boko haram akwai muna tubabben boko haram akwai wadansu a gari gari gari duk suna muna tare da su muna zo ne muna cutuwa da su ba ni gani na ban samu masala tare da su ba kamar kai yanzu menene abin da ba za ka taɓa manta da shi ba na bakin ciki lokacin da aka yi wannan rigima fi sabilillah abin da ba zan manta da shi ba fi sabilillah ya kashe sun kashe mana yaro ya sun kashe mana ya mutane yaran mu da sun dauka yaran mu kanana sun dauka matan mu sun dauka dukiyar mu sun kare mu sun kare mana harkan da muke ciki tafiya ba wani harka shine abin da ba zan sake mantuwa ba Masu sauraro ba ƙarshen shirin kenan ba, amma saboda lokaci a nan za mu dasa aya. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu ɗora daga inda muka tsaya. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, sunana Hassan mai na kaina ke sallama da ku sai a biyo mu mako mai zuwa don ci gaban wannan shiri. Kafin nan a huta lafiya. A gai da Hassan mai na kaina, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai an mafa a takaici. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya bayyana damuwa sosai game da goyon bayan da kasar china ke baiwa masana'antun kera makaman kasar rasha a yau juma'a yana mai gargadin shugabannin kasar china cewa washington ka iya sanya takunkumi akan wannan lamarin kalaman blinken a birnin beijing yana zuwa ne jim kaɗan bayan da ya gana da shugaban ƙasar china xi jinping da wasu manyan jami'an ƙasar china a yayin tarukan da suka shafi batutuwan saɓani da dama tsakanin ƙasashen biyu tsohon mawallafin labari a kan jarida david parker ya dawo ya bada shaida a rana ta hudu a yau juma'a a gaban kotu da ke shari'an aikata laifi a kan tsohon shugaba donald trump a jihar new york yana shirin amsa wasu karin tambayoyi game da yadda ya zo ya biya dala dubu ɗari da hamsin na haƙƙin da mai gudanar da shirin playboy ta buƙaci na mu'amalar aure na tsawon watanni da shugaban ƙasa da ka iya zuwa nan gaba a yau juma'a masar ta aike da wata babbar tawaga zuwa isra'ila da fatan kulla yarjejeniyar tsagai ta buɗe wuta da hamas a gaza in ji jami'ai biyu a lokaci guda kuma ta yi gargaɗin cewa farmaki da isra'ila ke niyan kaiwa a birnin rafa na gaza da ke kan iyaka da masar na iya haifar da mummunan sakamako ga zaman lafiyan yankin babban jami'in leƙin asirin masar abbas kamel ne ya jagoranci tawagar kuma yana shirin tattaunawa da isra'ila akan sabon shirin tsagaita buɗe wuta mai ɗorewa a gaza in ji wani jami'in masar wanda ya nemi a saka sunansa domin yin magana kan batun ba da wata damuwa ba Masu sauraro da haka ne muka kakashen shirin namu na yau baki daya sai aka sance da mu da karfe shirin na safe gobe asabar idan Allah ya kai mu inda za mu kama ku wani sabon shirin ciki har da shirin a bari ya huce. Yanzu a madadin baba ya ku makeri da ya taya na kawo shirye-shiryen mu na yau da Julie Leathers Gresham wadda ta hada tare da bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar sarfi lahashin ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.